من يهده الله فلا مضل yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi wanda ya daidai da daren sha uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara daidai da sha bakwai ga watan mai shekara ta dubu biyu da takwas wannan shine kasar na shida daga cikin jeren giyar karatun littafin al'imamu abu abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari wanda aka fi sani da Sahihul Bukhari taken karatun da muka yi wa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba mun gama karatu a ƙarshen ba wato bad'ul wahayi bayanai dangane da fara wahayi zuwa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda al'imam bukhari ya cike wannan ainihin wuri da wani dogon hadisi wanda ya magana dangane da su abu sufiyana da suka je kasuwanci ƙasar sham a inda sarkin kiristoci a wannan lokaci shine hirakal wato hiraklos a wurin 'yan boko ya ainihin aika mushi cewa ya zo da shi da jama'a shi abu sufiyana ɗan aka tattaro su abu sufyana sarki hirakal ya musu ainihin tambayoyi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dai a cikin wannan hadisi mun ji fa'idoji masu ɗimbin yawa waɗanda shine yanzu muke tattara waɗannan fa'idojin muke tattaunawa a kai sai lokaci ya ƙure mana a yanzu sai mu ce wannan hadisi dalili ne akan fara wasiƙa da sunan Allah da bismillahir rahmanir rahim ko da kuwa wasiƙar za a kai ta zuwa ga kafiri ce saboda mun ji idda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta takarda zuwa ga sarki Irakal amma sai fara da bismillahir rahmanir rahim wadda ita bismillahir rahmanir rahim tana dauke da sunaye da siffofin Allah masu tsarki da daukaka amma aka aika wannan wasiƙa na dauke da sunan Allah da bismillah wadda bismillah kuma bangare ce ta aya daga cikin ayoyin alqur'ani kuma a wani wuri aya ce daga cikin ainihin ayoyin alkur'ani a cikin suratul fatiha amma aka aikawa da wannan kafiri da ita ya ɗauke ta yana kafiri kuma ainihin aka karanta mishi ya saurare ta to ya halatta allahumma sai in kai da za ka rubuta ka san cewa in an kai musu wannan da sunan Allah ko da bismillah za su ainihin wulakanta bismillah din ko su wulakanta wasikar musamman saboda sun ga bismillah wannan kuma bai halatta ba amma in dai ana ganin babu wani abu da ake sa rai to farawa da bismillah ita kanta tana daga cikin kiransu zuwa ga ainihin addinin Allah domin ku duba annabin Allah Sulaiman kafira ce sarauniya zai aika mata da wasiƙa Bilkisu sai ya ce innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim takarda ce daga sulaimana amma fa da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke farawa kuma ita ma ba musulma bace to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka shiga littattafan tarihi zaka ga yadda ainihin duk wasiƙun da ya aikawa da waɗannan sarakuna zaka ga duk yana farawa da bismillahir rahmanir rahim ina fatar mun gane to babu laifi kenan fara wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim ko da zuwa ga ainihin kafiri ne sannan kuma yana daga cikin sunnar wasiƙa sabanin yadda bature ya kawo a cikin english language a cikin tsarin turanci wasiƙa ana farawa da sunan wanda za a aikawa ne a ce dear sir dear madam dear professor ko makamantan haka sai ka fara gabatar da sunan wanda za ka aikawa a ƙarshe kuma sai ka ce yos kaza kaza sai kai kuma ka sa sunanka wannan shine tsarin nasara amma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shi kadai ne tsari shine farawa da sunanka kai kanka sannan sai kuma kai ishara zuwa ga sunan shi wanda zaka aikawa kamar yadda muka je ce daga Muhammad sallallahu alaihi wasallama rasulullah bawan Allah ko manzon Allah zuwa ga Hirakan sai ce babba ko shugaba bai kira shi bai ce sarki ba sai ce azimin rom sai ce babban kasar romawa ba don gobe ba saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwance rawanin sarauta duk wani mai sarauta don haka annabi bai kira shi da sarki ba sai kira shi da cewa babban kasar romawa to babban su ne amma ba sarauta idan kun gane wannan to sunnar wasiƙa haka take ka fara da sunanka daga wane zuwa wane haka ainihin sunnar wasiƙa take a cikin musulunci da yake kun ga bature ko ba yahude yana da tsaurin ra'ayi wajen al'adar shi sadda aka karanta wannan wasiƙar sai sarkin fada ya miƙe ya ce a yaga wasiƙar ya wulaƙanta karanka ya daɗe ya fara da sunan shi wato ya saba ma al'adar mu ya saba ma literature mu yaya literature bature yake shine yana fara wasiƙa ne da sunan wanda za a kai wa wasiƙar annabi kuma sai ciwo aka san haka ya fara da sunan shi to sai suka ce an yi musu wulakanci a raga wasiƙa sai hirakal ya ce a ku bari a karanta sai an ji saƙon ina fata an gane jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan wannan ainihin wato hadisi da muka karanta ya nuna ba a fara wa kafiri da sallama irin sallamar musulunci sai dai irin sallamar da annabi Musa fara fir'auna da ita karka fara wa kafiri da assalamu alaikum sai dai wasiƙa ce za ka rubuta mishi sai ka fara da cewa salamun alamani taba alhuda haka annabi musa ya fara wa fir'auna presentation ne za ka yi ma'ana an kai ka wata fada ne ta wani sarkin arna an ce ka fara jawabi sai ka fara da salamun alamani taba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya in an samu wani filosofa a cikin fadar ya ce a me yasa ba za ka ce assalamu ala sarki ba sai ce a yo in dai sarki akan shi yawa yake ba shakka kake ba a wannan sallama shi ne wa kaga kai ma sai ka juyo mishi ka zama lawa a lokacin nan cewa ne salamun ala man ittaba al huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shiriya kana ce sarki ba batacce bane la ilaha illallah to ka ka juyo sarkin fada kai ma saboda haka ku fahimta ba a fara musu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai salamun ala man ittaba al huda baki ne kamar yadda annabi Musa yayi ko kuwa an rubuce ne kamar yadda annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi hadisi ya zo sahihi cikin musnad al-imam Ahmad da nan cikin sahih al-Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'u yahuda wala nasara bis salam da ku fara yahudawa ko kuma kiristoci da sallama ma'ana ba a fara yi musu sallama amma idan da ba yahude ko kirista zai zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka ce mishi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu zaka amsa mishi lafiyayyar amsawa a wannan halin amma in ya karkata bakin shi ne ya lankwasa larabcin ya mai da shi zagi ko bakan magana to shine in ya ce maka assalamu alaika in ya ce maka assalamu alaika Allah ya kashe ka sai ka ce wa alaika kai ma haka bayani dangane da wannan jama'a sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi hadith asarin shi ya zo ingantacce a cikin littafin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari da tafsirin ibnu jarir al-tabari a karkashin ayar suratul nisa wadda take magana dangane da hukuncin sallama wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina Allah ya ce kar ku sake ku ganganci mutum ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce ai ba musulmi bane kafiri ne kar a in dai an mutum ya ce maka assalamu alaikum baka sai idan sai ka amsa mishi saboda cikin hadisi sahihi da al-Imam Ahmad da Muslim suka rawaito annabi ya ce karshen duniya sallama za ta koma a bisa sanayya ba za ka yi sallama ba sai ga wanda ka sani ba za ka amsa ba sai ga wanda ka sani wannan ba daidai bane ka san shi musulmi ne maka sallama sai ka amsa baka san wanne iri bane shi yazo yace maka assalamu alaikum sai ka ansa to wannan ayar sai abla dan abbasin sai yake cewa da kirista da bayahude in suka yi maka sallama sai ka amsa yace amma wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yahuda suka zo suka ce mishi assalamu alaika sai ce wa alaikum sai Aisha ta ce wa alaikum assalam wa ghadabullahi wa iqabu sai manzo Allah ya ce a ta ce ya manzo Allah baka ji abin da suka ce bane manzo Allah ya ce ke ma baki ji jawabin da na ba su ba da suka zo suka wa annabi cewa suka yi Allah ya kashe ka sai manzo Allah ya ce ku ma haka to Aisha saboda samari da yan mata akwai hamasa sai ta ce wa alaikum assalam wa ghadabullahi wa iqabu kuma Allah ya kashe ku Allah ya fushi da ku Allah ya muku bala'i Allah ya muku kaza kaza kaza kaza manzo Allah ya ce a me ya zafi sai ta ce baka ji abin da suka ce ba sai ya ce baki ji ni ma amsar da na ba su ba to a nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa in suka zo yi muku sallama karkatar da baki suke su ce assalamu alaikum in suka ce sai ku ce wa alaikum don haka in har ya karkatar da baki ne ya ce assalamu alaikum to shine sai ka ce mishi wa alaika amma in ya yi lafiyayyen sallama sai ka bashi lafiyayyar amsa ku karanta tafsirin ibnu jarir al-tabari da kuma littafin al-adab al-mufrad din can da na faɗi sa'an nan da littafin silsilatul ahadith sahiha a cikin mujalladi na biyu waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi matsayin fara musu da sallama ko kuma fara musu da bayanin irin wannan sallama amma amsa musu dai kun ji jawabi akai fara musu kuma kun ji don haka in farawa za ka yi to ga irin wanda za ka fara sannan wannan yana nuna cewa kiran shugabannin kafirci zuwa ga musulunci kai tsaye ba wai neman haɗin kai da su ba a bisa kafircinsu ba wai zuwa ba a ce to mun zo ne muna son mu fahimci juna mu da ku ku ci gaba da addinin ku na kiristanci mu ci gaba da addinin musulunci wannan ba daidai ba ne a'a ba a kira su ne zuwa ga addinin musulunci ai ba cewa aka a rubuta musu takarda a zage su ba ai ba ana ana ana so a yi musu sharhi ne na mahasinul islam alhiran musulunci sakon musulunci su san shi wai ma sun san musuluncin tukuna har suke kafirci saboda haka muna kira zuwa ga 'yan boko da 'yan siyasar abuja da kaduna da plateau da nasarawa da suka haɗa kai suka kafa wata ƙungiya har suna tarurruka borno ina ne yobe ina ne suna tarurruka suna cewa wai a zo a haɗa kai da kiristocin najeriya a zauna lafiya dama ai ba yaƙi ake da kiristocin najeriya ba ana zaune ne ana addinin musulunci nasara ya shigo ya kawo addinin shi don haka abin da yake wajibi a kanmu shine mu tashi mu yaɗa namu addinin mu bayyana mutuncin addinin mu karantar da su mu nuna musu amma ba cewa to tun da wai nasara ya kawo nashi wai a zo yanzu a reconciling wai a zauna su ci gaba da nasu wai lakum dinukum waliya dini wanda biya fasara wannan aya bai fasara ta daidai ba ba ma'anar ta kenan ba da haka kiransu ake zuwa ga addini jama'a da haka sarakunan musulunci mai martaba sarkin zazzau mai martaba sarkin kano sarkin gwandu lamiɗan adamawa sarkin musulmi aiki ne a kanku ku kira shugabannin kafirci zuwa ga addinin musulunci ba wai ku tara limamai da fastoci a ku ku ce wai to a fahimci juna a zauna lafiya ba a'a mai martaba sarkin zazzau ya rubuta takarda zuwa ga sarakunan da ke ƙarƙashin mulkin shi da waɗanda ma ba ƙarƙashin mulkin su yake ba yake suke ba ya rubuta yana kiransu zuwa ga addinin musulunci kalmomi ne masu daɗi ku zo ku karɓi addinin musulunci Allah zai gafarta muku zai ba ku labaninki biyu ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza abin da sardauna yake nan gamji dan kwarai sardauna bai ce a haɗa kai da kiristocin arewacin najeriya ba zuwa yake cewa ku rinka yin sallah in ya zo ya same ka sai ce kai eh ni mai gidanka ne ka rinka yin sallah ka gina masallaci a nan kai eh ka yi sallah kai eh ka yi sallah haka sardauna yake musu to abin da yake wajibi a kanku kenan sarakuna wannan shine aikinku wannan shine martabaku shine darajarku amma ba wai ku tara limamai da ainihin malamai da da da da fastoci da reverend service da da wane ne ku ce wai to a zauna a fahimci juna a'a ku nuna musu ku wannan kujerar taku ba kujera ce ta sarauta ba kujera ce ta musulunci kujera ce ta da'awa don haka kuna kiransu su zo su karba addinin musulunci da wannan ne muke addu'a ta musamman ga sarkin musulmi Muhammadu Sada Allah maɗaukakin sarki ya ƙara sa mishi albarka, Allah ya ƙara yauƙin mulkin shi, Allah ya ja kwanan shi, Allah ya ƙara mishi albarka da tsawon rai a rayuwa, aikin da yake kenan yanzu jama'a. Tun daga Sokoto ya fara aikin har Amerika sai da ya je. Da ya je Amerika har Bush sai da ya kira zuwa ga addinin Musulunci, wanda a zamanin nan kakaf babu malamin da ya iya buɗe baki ya je amerika ya ce yana kiran bush zuwa ga addinin musulunci sai sarkin musulmi muhammadu sada ya miƙe ya yi turanci ya jawabi ya slang ya ce yana kiran ga mahasinul islam ya ce su kakanninsu sun zo sun yada addinin musulunci shekara ɗari biyu da ta wuce menene aibin addinin musulunci ya ce ko bush ya taɓa karanta addinin musulunci ya ce yana kiran bush ya bincike karanta addinin musulunci ya zo ya shiga addinin musulunci zai ga alheran da ke cikin addinin musulunci to muhammadu saba ne wannan kawai a cikin wannan karnin jama'a ko malaman saudiya ba su irin wannan ba Allah ya taimake mu to saboda haka jama'a kun ji wannan sannan tsoratar da shugabannin kafirci akan zunubi ninki biyu nasu da na jama'a su idan suka ki shiga addinin musulunci sannan halaccin aika musu da rubutacciyar ayar alkur'ani a cikin wasiƙa idan bayani ya kai bayani sai ka yanko wata aya ka faɗa musu babu laifi a cikin takardar ina muka ji haka sai annabi ya ɗauko wata aya wadda take da munasaba يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ayar ta dace da waɗannan mutanen Allah yana cewa ne ya ku mutanen ahal kitab ya ku kiristoci ya ku yahudawa ku zo ga kalmar da za ta haɗa kai tsakanin mu da ku wata kalma ce ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi kada wasu su ɗauki wasu su zama ubangizai su rabu da Allah yahudu kan ku ɗauki uzairu ku ce shine Allah yahudu ka kuma da uzuri shine dan Allah babu wani abin bautawa sai guda daya nasara ka ku dauki annabi Isa ku ce Allah ne ko dan Allah ne ko kuma ɗayan alloli uku ka ku dauki mala'ika Jibril ku ɗayan alloli uku ka ku dauki Maryam ɗayan Allah ce ko kuma alloli guda uku wannan ita ce kalmar da za ta haɗe tsakanin mu da ku annabi ya jawo wannan aya har zuwa ta. to ya halatta kai malami mai wa'azi ko sarkin musulunci idan za ka aika da takarda zuwa ga kafirai don kiransu zuwa ga addinin musulunci babu laifi ka jawo wata aya ta ainihin wato alkur'ani kai hujja da ita to da wannan ne sai wasu suka ce ashe ce don wannan dalili ne akan a ɗauki kyautar alkur'ani a baiwa wanda ba musulmi ba a wannan kuskure ne ba za a yi hujja da wannan aya wadda ta zo aya ɗaya ce aka kawo kuma an kawo ta ne fi ma'arabi kalam a cikin wata magana ake so a yi hujja da ita bai halatta a ɗauki alkur'ani ko ba translated ko transliterated version ko fassara ne zallar fassara na turanci ko hausa ko faransanci ko wani yare babu ko ba ɗigon larabci kwaya ɗaya bai halatta a ɗauka a ba wanda ba musulmi ba ina fatar an gane amma in magana ta kama ne a cikin saƙon za ka iya saka mishi wata aya ta alƙur'ani kai hujja da ita to wannan babu laifi a ƙarƙashin haka jama'a kun fahimci wannan da kyau amma a ba shi alƙur'ani to wannan bai halatta ba Allah maraukakin sarki ya taimake mu na'am ko da ba manufa ce ta yin da'awa ba za a ɗauki alƙur'ani su kutun da guda a bashi ba bai halatta ba sai in ya musulunta tukuna domin me ake bukata tattare da shi abin da ake bukata ya fahimta don haka a cikin bayanan da za a yi mai ai wato philosophical approach ake wa kafirai musamman masu ilimi daga cikinsu ba academic approach ba ba wai zuwa kake da ƙur'anin duka ka basu ba ba za su iya bincika shi duka su a'a za ka dubi me suke bukata menene yake damun su game da musulunci sai ka bi ka warware musu waɗannan abubuwan to irin waɗannan ayoyi in ka ɗauka ka fassara ka ba su ka yi musu bayani ya isar amma ka ɗauki alƙur'ani su kutun da guda ka ba kafiri wannan bai halatta ba ko da fassara zai mu ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan ɗaukar Yahudawa da Kiristoci na yau a matsayin ahlul kitabi kun fahimci wannan magana? Kiristoci na yau da Yahudawan yau ahalul kitabi ne ko ko ba ahalul kitabi ba wasu na cewa a yau babu ahalul kitabi me dalili sai ce saboda duk sun canza addini to ai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shaidar alqur'ani da sunna sun canza addinin amma manzon Allah ya kira su da me ahalul kitabi dan haka har yau su ahalul kitabi ne duk hukuncin da ya shafi ahlul kitabi ya shafe su canza addini kan sun canza addini tuni amma duk da haka su menene ahlul kitabi ne annabi ya mu'amalance su mu'amala ahlul kitabi tare da cewa ga canza littafin su ne dan haka jama'a kiristoci da yahudawan yau a matsayin ainihin ahlul kitabi suke Allah ya taimaka amma matsala ce da aka yi sabani ka karanta littafin annafi wal mansukh na al-imam Abu Ja'far an-Nahas zaka ga hatta cikin sahabbai Abdullahi dan Umar yana cewa babu wani bayahude ko kirista a duniya aka ce me yasa yake mushrikai ne yace mutumin da zai dubi Allah yace shine baban shi amma abin cewa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya dauke su tare da cewa suna cewa su ƴaƴan Allah ne ya dauke su a ya ɗauke su a ahlul kitabi don haka suna nan a ahlul kitabi kuma nan kiran su da yake yi annabi ya nemi su kira irin na ahlul kitabi ne ba kira irin na mushrikai ba don haka ya kawo musu ayar da take da alaka da ahlul kitabi ya kuma yi ishara zuwa ga ayar da take cewa ula'ika yu'tauna ajrahum marratayn ai ahlul kitabi ne Allah ya faɗi a cikin alqur'ani cewa in suka musulunta za a ba su labaninki biyu ma'anar wannan magana shine idan kirista ko bayahude ya musulunta duk ibadar da kai musulmin asali kai aka baka lada ashirin da bakwai kamar sallar jam'i shi lada hamsin da hudu za a bashi duk fikirin da kai aka baka lada ɗari shi ɗari biyu za a bashi saboda mai saboda ya taɓa bin wani addini na da wanda yake da hujja daga sama amma aka nuna mai addinin ya lalace ga gyararren ya dawo ya bar wancan kun ga akwai ƙarfin hali a ciki ina fatar an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan wani abin mamaki da muke iya fahimta ainihin a yau shine wato su kiristoci da yahudawa malamansu suna yin tsafi da duba a ina muka gane aka gashi aka ce hirakal kana hazzafan wato mutum ne wanda yake ya iya tsafi ya iya bugun ƙasa ya iya to ina son ku gane jama'a ilimin taurari nau'i biyu ne wannan kalmar da na kira shi da ita in kuka ji malamai sun kira shi da ita to lalataccen kenan sai a ce ilimin taurari to haramun ne amma ilimin hisabi fa to halal ne shine astronomy astronomy da kuma astrology to astronomy halal ne shine ilimin hisabi astrology kuma fa haramun ne menene bambanci usul ɗin ɗaya ne kamar math da physics da chemistry dukkansu asalinsu ɗaya ne amma in an tafi wajen fitar da wasu formulations a nan ne suke sabawa don haka da ilimin hisabi da ilimin taurari asalinsu ɗaya ne amma ilimin taurari ana amfani da shi ne ana duba shi ne bahaushe yake cewa bugun ƙasa amma asalin bugun ƙasar ba bugun ƙasar ne matsalar ba don bugun ƙasar hanyar da ake bi a tabbatar da binciken ce don menene bugun ƙasar duk ɗaya ne da biro da ake sawa yau ake rubutawa da kwamfuta da ake calculation ɗin da ita don haka da mai ilimin taurari da mai ilimin hisabi duk da ƙasa suke zanawa wato suna zanawa ne suna fitar da formula suna gano ansa kaza to amma shi astrology wato ilmin nuju shi sai ya zarce sai ya kai zuwa ga binciken abubuwan da sun fi karfin dan adam ya gano sai ya hada da bauta aljanu waɗanda su kuma ke bautar taurari to shi yasa aka ce mishi ilimin taurari to haramun ne ilmin hisab kuwa shine abin da ka sani da mathematics a yau da arithmetic da algorithm da algebra da statistics da sauran duk waɗannan da in ka tattara su su ne suke kawo ilimi na ƙididdiga da keke da keken da za a iya gano abin da ya gabata na yanayi da abin da zai faru na yanayi don haka a ƙarƙashin haka a cikin ilimin hisabi wato astronomy ya halatta za a iya gano cewa rana za ta fito gobe karfe kaza gobe za a yayyaci a wuri kaza gobe za a yi zafi a wuri kaza gobe wuri kaza za a yi musu kaza za a yi ainihin kusufin rana za a yi wata ranar kaza wannan ya halatta duk malaman musulunci sun haɗu akan ana iya gano haka ta hanyar ilimin isabi domin ilimi ne da ke da alaƙa da lissafi na yanayi wanda ake nemo gaba a ƙarƙashin basirar da aka samo a baya ina fatar mun gane amma shi wannan ana ƙoƙarin ƙwaƙulo abin da Allah maɗaukakin sarki ya rufe ɗan adam ba zai iya ganowa ba ne a ce za a gano shi don haka a ƙarƙashin haka shi ilmin nujum jama'a yana kaiwa zuwa ga tsafi da kisan kai da sauransu to wanne ne a nan aka yi ishara zuwa ga hirakal yana yi da shi da wancan abokin shi shine ilmin nujum don haka za ka ga ko masu fassara sahihul bukhari da turanci sai su astrologist shi astrology ne matsafi ne masani ne game da ilimin taurari wanda ilimi ne da ake dube-dube na tsafe-tsafe da shi reverend fathers da bishops da pastors da makamantansu a yau sun kware da wannan ba don komai ba don su cimma wasu manufofi na gano wasu abubuwa kamar yadda ka ji da kuma cutar da wani wanda suke ganin ya zama musu matsala in ba manta ba in kun karanta a muqaddimar littafin wiqayatul insan wa'id abdussalam bali yace ya tsaya ya bincike ne dan ya gano cewa in aljani ya kama musulmi shin babu ayoyi ne na qur'ani da za a iya warakar da shi sai ce ya gano akwai ayoyi akwai hadisai me yasa sai ce saboda kiristoci suna ainihin amfani da hanyoyin tsafi wajen sakawa musulmi aljanu haka abin yake jama'a sannan kamar irin cocina waɗanda za ku gansu suna zuwa suna yi a bakin ruwa deeper life wane ne wane ne za ku ga wuta tana tashi a saman kwano da makamantansu duk aljanu ne suke aiki da su a urban father mutumin garin bauchi wanda ya musulunta ko kun ga hirar da muka yi da shi wani malam ya haya ya bayyana haka irin tsafe-tsafe da aiki da aljanu da suke yi wannan ba daidai ba ne jama'a ba daidai ba ne to wannan yana daga cikin aikin kiristoci tun a wancan lokaci to har zuwa yanzu kuma suna yi allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan wannan hadisi ya nuna mana cewa zuwan sakon musulunci ya rikita kafirai gaba ɗaya in ba haka ba takaddar ta annabi fa sallallahu alaihi wasallam jama'a falle ɗaya ce rak wannan takaddar amma ba karanta ta gaba ɗayan fadar hirakal ta rikice gaba ɗaya suka yi ta ihu saboda girman sakon musulunci girman sakon musulunci yanzu in kaje kalaba kaje ka samu malam Muhammad bin Usman ya tattara manya-manyan arna da kiristoci ana debate ana mukabala sai kaga waɗanda suka kai suka komo ne masu nakita masu kaza wani ma tun daga jan aya babul din tukuna za a nuna mai turancin ma da yake tukuna ba daidai bane to sai kaga ya rikice mabiyan sun rikice wani ya buga kasa ka duba Ahmad Dida yadda ya rinka yi da su sai a ga babban rufin fada ne na duniya sai ahmad dida sai jefa mishi tambaya sai ya kasa sai ka ga mabiyan shi wani ya faɗi ya suma to sakon musulunci yana likita kafirai jama'a in dai musulunci ne da gaske to haka ya kamata a tsaya a bayyana wa kafirai shi ba dan ya rikita su ba sai dan a fahimtar da su in sun rikice kuma wannan ruwansu yana nuna lafin na kafircinsu ne da rashin son gaskiyarsu saboda daga gama karanta wannan wasiƙa sai mai ya biyo baya sai suka rikice suka yi ta hayaniya a lokacin ne abu sufiyana ya ce mu kan dama baki ne an nemo mu ne don a ji ta bakin mu da aka gama jin abin da za mu ce sai aka tattara mu aka fitar da mu to a nan bahaushe yana cewa ido wa kare na wanda yake gani kullum su sa abu sufiyana sun raina manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun ɗauka ba kowa kowa ba ne sai kuma mutanen da su su abu sufiyana ke tsoro sai kuma suka ga waɗannan mutanen su kuma sun rena kansu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne ba manta ba abu sufiyana yake cewa laqad amira amru ibn abi kabsha al'amarin dan abu kabsha ya kasaita har turawa ma na tsoron shi a lokacin ne abu sufiyana yace to tun daga lokacin ne ya fara tsoron musulunci ya fara tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga mu'jiza irin ta musulunci kuma kun ga yadda reni yake abu ya bubbugo daga cikin gidanku ka gaba a bakin komi yake ba sai ka je ka samu mutanen da kake gani su ne su ne su kuma wannan abin ya tsorata su Allah ya taimake mu sannan Abu Sufyana ya faɗi da bakin shi yace Allah ya shigar da musulunci gare shi wannan ya nuna Abu Sufyana menene da wannan nasin hadisi musulmi ne sannan malaman kiristoci suna haɗa harkar su da ainihin wato duba kamar yadda malaman yahudawa suke yi mun tattauna a baya sannan kiristoci 'yan ta'adda ne wannan hadisi ya tabbatar mana da haka daga bincikawa daga yin duba aka gano cewa annabin da zai zo a ƙarshen zamani cikin wata ƙabila ce masu yin kaciya sai suka ce a je a duba su ke yin kaciya sai ka ce ai duk kabilun da muka sani babu masu yin kaciya sai yahudawa sai ka ce a je a ci gaba da kashe su kiristoci suka je suka yi ta kashe yahudawa wannan kisan yana daga cikin kisan da yahudawa suka recording har yau da suke kashe falasɗinawa suke tunawa da shi an kashe su kisa na haka siddin suka ga an hau kashe su don lokacin ba faɗa aka yi ba ba wata rigima ba haka siddan kawai ashe wai ya yi duba ne ya gano cewa annabin da zai zo zai zo cikin mutane masu kaciya ne to tsoron kada wannan annabin ya bayyana cikin yahudawa shine aka ci gaba da kashe su su ko yahudawa tun farkon tarihin su jama'a ba su da gari ba su da gari duk inda ba yahuda yake yana zaune a karkashin wata gwamnati ce sai dai zaka same shi yana da kwazon kasuwanci yana da kwazon noma kamar yadda zaka zo ka ji a nan gaba to ingila ce ta zo ta kawo wani sharri yau kamar shekara sittin da ta wuce kenan aka ce ana so a yi wa yahudawa gari aka je aka datsi ƙasar falastinu aka je aka datsi ƙasar lubnan aka datsi ƙasar suriya aka datsi ƙasar masar sai aka ce to this is the promised land by david wannan ita ce ƙasar da annabi dauda ya muku alkawarin za ku dawo ku ainihin samu haikalin shi ku samu masallacin shi inda za ku rinka bauta abin da ya faru kenan jama'a shi